This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki daga Malam Kabiru dan Ladi Lawanti A kan ɗage ranar gama raba katin zaɓe da hukumar zaben Najeriya ta yi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan sakamakon gwajin na'urar nan ta tantance katin zaɓe da aka gudana a jihohi sha biyu da ke Najeriya. An jima kaɗan kuma Aliyu Mustapha na nan ɗauke da shirin labaran wasanni daga nan birnin Washington DC amma duk sai bayan labaran duniya. Hmm, jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. wani babban jami'in sojojin najeriya ya ce farmakin haɗin gwiwa da makwabtan ƙasashen nijar da chadi suka kai wa 'yan boko haram yana bisa ka'idar da suka shata da najeriya wacce ta yi tanadin cewa in an yi la'akari da taron dangin ƙasar da na chadi da ita nijar ɗin to za a gane cewa ba ta inda 'yan ta'addar boko haram za su kai labari kakakin sojin najeriya manjo janar olukolade ya faɗa wa muryar amurka cewa wannan wani haɗin gwiwa ne da aka shirya don kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram a jiya lahadi ne rundunar sojojin najeriya eh, da ita nijar shadi suka kaiwa 'yan kungiyar hari a jihar ta borno inda kungiyar suka da sun kwace mulkin wasu garuruwa a cikin jihar don haka suka kai hari don yakan 'yan ta'addar wannan sabon yunkuri na sojojin na najeriya ya kara azama ne a kwana ɗaya bayan mubaya'ar da 'yan kungiyar boko haram ɗin suka yi wa 'yan kungiyar ta'addanci ta isis kola da ya ce wannan haɗin gwiwa ba zai shafi ƙoƙarin sojojin cikin gida najeriya ba a yunkurinsu na yaƙar 'yan ta'addar boko haram ya ƙara da cewa Ƙoƙarinmu na kakkaɓe su wa'annan 'yan ta'adda daga Najeriya zai ci gaba sojojin dai na ƙoƙarin sake kwace ikon garuruwan da 'yan ta'addar suka mamaye ne don a sami damar aiwatar da zaɓe a ranar 28 ga watan Maris na shekarar nan da muke ciki. Ana dai zargin 'yan ta'addar ne da hallaka dubban mutane tun daga lokacin da suka fara aikata ta'asar tasu a shekarar 2009. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiyar 'yan Siriya da ke rajin kare 'yancin 'yan Adam mai mazauni a Birtaniya ta ce mutane talatin sun mutu a wani harin sama da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta wajen fada da 'yan ta'adda ISIS suka kai a wata matatan man fetur da ke arewacin ƙasar. Waɗanda suka rasa rayukan nasu sun hada da farar hula da kuma 'yan ta'addar. fiye da hare-hare 2,300 dakarun haɗin gwiwa da ke taimakawa sojojin iraki suka kai tun daga watan agustan da ya gabata a wani yunkuri na kwato yankunan da 'yan kungiyar isis suka kwace ikonsu hare-haren dai amsa kira ne na neman taimako da iraki ta yi na nema a kara wuraren tarihi daga fadawa hannun masu tada kayar bayar waɗanda ke ta yunkurin su ga sun kwace wuraren tarihin wata sanarwa da sakataren na majalisar ɗinkin duniya mr ban ya fitar ta yi Allah wadai da lalata wasu wuraren tarihi da 'yan kungiyar ISIS suka yi a kwanan nan ciki har da sashen adana kayan tarihi na UNESCO da ke garin Hatra a arewacin Iraki. Hakan ya sa Mr. Ban moon ya yi kira ga al'ummomin yankin da su taimaka wajen kaucewa irin waɗannan hare-haren musamman ma na kwashe kayayyakin tarihi da ake yi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da zaɓe ke ƙara karatowa a Najeriya, hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar ta ɗage ranar gama raba katin zaɓe daga ranar 8 ga wata wato jiya kenan zuwa ranar 22 ga wannan watan. Abin da ya sa na tuntuɓi Malam Kabiru ladi Lawanti, malami a Jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria, fannin aikin jarida. don ya yi mana fashin baki ga kuma abin da ya ce. eh abu ne mai kyau don in kin lura har yanzu akwai mutanen da ba su karbi katunan zaben su ba sannan in kin lura akwai jam'iyyun siyasa wanda suke nuna fargabar su da cewa yawanci magoya bayan su ba su karbi katin zaɓe ba wato yana nufin kenan za a hana su zaɓe kin ga ƙarin kwanakin nan zai ba wa sauran waɗanda ba su karɓa ba dama su je su karɓi katunan su. To yanzu wannan sati biyan da aka ƙara kana gani jama'a za su gama wa'anda ba su ansa ba kenan za su je su karɓa? eh aikin san matsalan da ake da shi ba wai katunan ne babu su ba jama'a gaba ɗaya su so so an shi katin shine ake da matsala saboda katin yana nan ai in kin lura duka ainihin ofisoshin hukumar zaɓe da mutum ya je a ƙasar nan zai sami katinan na ajibbe amma masu nazari suna ganin abubuwa guda biyu watakila suka iya faruwa na farko akwai mutanen da watakila sun yi rijista a wani gari amma sun bar wannan garin sun koma wani gari kin ga katunan su zai zo kamar misali yanzu muna nan sabon gari zaria sabon gari local government ne ko mutanen da wani abu ya kawo su zaria a cikin wayancin shekarun watakila su ɗalibai ne sun zo sun yi rijista a nan wurin yanzu kuma sun koma garuruwan saboda sun kammala makaranta to kin ga an tashi katunan su za a turo su zaria ne su kuma ba sa zaria to da yawan su zaki taras inda za a bi katunan ɗaya bayan ɗaya za a taras cewa su riga sun sake ma yin wani katin zaɓe a wani wuri da suka koma ina gani akwai wannan na farko akwai na biyu kuma mutane mutane duk yadda kai da su ko da sun yi rijista din akwai wani abun da ya sa su kai rijista a wani lokaci amma yanzu ba su ba sa ganin muhimmancin wannan katinan zaɓe saboda aka ba wa su karba ba abun da ya rage shi ne hukuman zaɓe da kuma ainihin jam'iyyu su wayar da kan jama'a muhimmancin karban katin zaɓe da kuma yin zaɓe din kin ga wannan sati biyun zai ba wa ainihin dukkan jam'iyyu da kuma ita hukumar zaɓe daman ta ƙara wayar da kan jama'a kan cewa zai su karbi katinan su me za ka gaya ma wasu da suke gani kamar wannan ɗage raba katin na dindindin da aka yi kamar wata sabuwar hanya ce da gwamnati ke nema ta wata munamuna game da wannan zaben da ke tafi wato tun daga zaɓe na farko mutane suka zamanto on alert wato duk wani abin da gwamnatin nan za ta yi yake ga yawancin mutane sai su ga ana fassara shi da cewa saboda ba sa son a yi zaɓe yasa suka suke wannan abubuwan to amma kamar yadda lauyoyi suka faɗi dama ɗaya ce kawai ake da ita na ɗage zaɓen nan kuma an ɗage shi saboda haka ba su da wata dama na sake ɗage zaɓen. in zaɓe za to jama'a ku yi kowa ya to madalla. A makon da ya gabata ne aka gudanar da gwajin na'urorin tantance katin zaɓe da hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta kawo wato wanda take son ta yi amfani da su a zaɓe mai zuwa ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani akan sakamakon wannan gwajin. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta yi taronta na manyan jami'ai domin yin nazari da tattauna abubuwan da suka faru a lokacin da aka yi gwaji na sababbin na'urorin da za a yi amfani da su a zaɓe na wannan shekara a jihohi goma sha biyu na najeriya a dukkule dai hukumar zaɓen ta nuna ta yi nasara kwarai da gaske kuma jama'a da dama musamman 'yan siyasa da kungiyoyi sun fara jinjinawa akan irin tsarin da aka yi amfani da shi wanda zai hana magudi da rashin gaskiya a gurin zaɓe bayan da taron da hukumar ta yi ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin kwamishinonin ƙasa na hukumar wato hajiya amina zakari domin in ji ƙarin bayani akan irin nasarori da ƙalubalen da suka fuskanta a gurin wannan aiki. eh to abin da dai muke so dama yadda ake ta da turanci objective don wannan ita na'ura. wato manufa. manufar ta uku ne ɗaya kan cewa duk wanda yake rike da katin nan in an gwada in ba katin inec ba ne ba za ta karanta shi ba. na biyu muna so mu tabbatar kan cewa wannan mai katin shine ya zo da kuna wanda ya bi masu kamara za su ga in an danna kati ko hotonka yana dutu a kan katin ka kai da kake gani da idanka idan ka danna shi kan na'urar nan sai ka gama ya fi inganci a cikin na'urar to yaran mu mun ce su duba su kalli mai hoto su kalli mai kati su kalli cikin na'ura a na uku kuma idan bayan an gama da na'ura za a koma kan ita ainihin rajista da muka yi da kala za a sake duba a tabbatar wannan mai kati ne kaga katin nan ya shiga wajen tantancewa wajen wuri hudu dama tun daga kofar don mun ce a koma cikin ajujuwa tun daga kofar shi yaron mu zai tsaya ya tantance ya kalla ya gama katin na wannan mazaɓan ne kafin ma a zo ga ita na'ura to ita ma na'urar in ka zo za ta ce maka ba na mazaɓar ba ne in ma ka samu ka lale ka shigo to ka ga tantancewar da za mu yi wajen kashe kudu to na ƙarshe shine mu tabbatar kati naka ne da yatsunka za a saka yatsunka akan mashin din nan a tabbatar naka ne to a cikin haka mun san wasu ba lallai hannun su ya karanta ba akwai kuma wayanda ba su da yatsu to shine muka ba da yadda za a kowa dai zai iya zaɓe a kuma cikin gwajin da muka yi mun samu fiye da kashi hamsin wasu jihohin ma fiye da kashi tamanin a wayan da aka tantance an iya tantance yatsunsu inda kuma muka samu rashin jin daɗi a jiha ɗaya ce kuma za mu koma mu sake duba mu tabbatar menene ya faru watakila ba su san yadda za su yi aiki da wannan na'ura ba shine kai ke ji ana ta hayaniya daga wannan jiha. to hajiya a takaice ya za ku yi ko me aka tsara a yi da waɗanda yatsunsa ba su nuna cewa katin su bane ga misali inda kun je wurin za ku ga akwai mutum ɗaya da yake zaune yana cike-cike to zai cike fom ya rubuta ya ce wannan ga nan ba shi ga sunan shi ya san shi bisa hau ba meanwhile kuma ita na'urar ta riga ta shigar da wannan mutumin akan cewa ita fa bata ga ya san shi ba kuma abin mamaki ma a nan in an gama tantancewar za ta turo lissafin da zai shigo cikin babban na'ura a nan to a nan za ka ga zaka gani suna suna wa'anda hannunsu ya hau da wa'anda hannunsu bai hau ba hajiya amina zakari kenan ɗaya daga cikin kwamishinonin kasa na hukumar zaɓe ta najeriya mai zaman kanta a tattaunawar da yi da ita a abuja ga dukkan alamu da yanzu hukumar za ta dukufa domin tabbatar da an ƙara horar da jami'ai wanda za su gudanar da aiki da wayannan na'urori waɗanda su ne aka gani sun kawo ɗan cikas a waɗansu wurare da aka ɗan fuskanci ƙalubale ko da yake hukumar ta ce muddin da wannan katin naka ne kuma na'urar ta tabbatar da cewa katin ka ne to kuwa ba a kama hoton yatsunka ba ba zai hana ka kada ƙuri'a ba umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria yawani abin da ke dabuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 4 da minti 47 yanzu kuma ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to a cikin shirin labaran wasanni wannan litinin za a ji daga bakin 'yan wasan kano pilas kan harin da aka kai musu dole mu gode allah saboda da ya bar mu ma muka tsira da a yadda mutanen suka zo sun zo ne su kashe wasu ma a cikin mu to ni gaba da gaba wanda ya harbe ni ga ni gashi ya sa bindiga ya harbe ni a wani gefen kuma najeriya ta lashe wasan guje-guje da tsalle-tsalle na matasan afirka da aka kare a kasar habasha kuma kawunan 'yan najeriya ga alamu sun rabu akan ko najeriya ta rike stephen keshi ko ta kyale shi ya tafi ni abin da ni ganin ga lalura dai gaskiya ya kamata a shi abin da ya kamata a yi a cire shi a sa mini wani kyau daga nahiyar turai kuma a yau din nan ne za a tsara jadawalin wasannin kusa da na karshe wato semi-finals na gasar kofin kalubalen na fa na ingila To jama'a barkanku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu damar sauraron wannan shiri namu na labaran wasanni. To bari mu fara da abin da ya samu 'yan wasan kwallon kafa na Kano Pilas wanda aka kai wa hari a kusa da lokoje lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa wuri domin su yi wasa a can ga rahoton da wakilinmu daga kano din mahmud ibrahim kwari ya aiko mana kan halin da suke ciki a yanzu nan dole mu gode allah saboda da ya bar mu muka tsira da ranmu yanda mutanen suka zo sun zo ne su kashe wasu ma a cikin mu to ni gaba da gaba wanda ya harbe ni ga ni gashi ya sa bindiga ya harbe ni a ban da addu'a ba mu san me zai faru a cikin wannan al'amari ba ko ai da suka leko motar suka ga muna da yawa sai ɗaya daga cikin su ya ce kar a bari mu sauko saboda suna da yawa to da suka ga da yana faɗa wannan kawai suka fara harbin mutane ni suka fara harbi a motar sannan suka harbi lisiyo sannan suka harbi otefa ni har sashin da ya taba ni shine zai taba ruben aka bayan harbin akwai karaya kuma saboda harbin da ya min shine ya karya kashin gurin Ɗaya daga cikin taurarin kungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas kenan Gambo Muhammad yayin zantawa da shi a gadon asibiti. Shi ma ɗan wasa Murtala Adamu cewa yake. Yanda mutanen suka yi atakin ɗin ban tunanin ma abin zai tsaya haka ba to amma cikin taimakon Allah abin ya zo da sauƙi abin. Baya ga Gambo Muhammad da Murtala Adamu mahalan sun harbi Moses Afaye da Ineji Etepa da kuma Ruben Obannaya. Jami'in lafiya da ke tare da 'yan kungiyar ta Kano Pilas Muntari Sani ya yi ƙarin haske kan yadda al'amarin ya faru a can hanyar lakwaja. Lokacin da muka tsaya sun ɗauko bindigogi suka fara harbi suka ce mu ba su kuɗaɗe da wayoyinmu duk muka ɗauka muka ba su. To daga nan kuma sai suka sake yi harbi shine suka rinka samun mutanenmu. Shi gamba directly dama dan fashin yana zuwa a kafaɗa ya harbe shi. Eh sun yi ido da ido da shi. Su biyar ne ya ɗauki wajen minti talatin fa su mana bala'i. Ba mota gaba ba mota baya da an hango mu sai ai kwana a koma. Hajiya Zainab Aliyu ita ce mahaifiyar Gambo Muhammad da wannan hari ya ritsa da ɗanta. Sai dai mu ce mun gode wa Allah. Kaddara ce Allah ya saukar. Ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode wa Allah din. Allah ya tsare mana ku gaba ɗaya. Allah ya kiyaye, Allah ya sa mun gana farko mun gana ƙarshe. Ubangiji Allah ka shige mana gaba. ko hukumar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ke faɗi dangane da wannan hari akan 'ya'yanta Lirwani Idris shine jami'in labarin kungiyar. Mun yi da abin da ya kamata daga kowane bangare an tuntuɓi hukumomin tsaro, rundunar 'yan sanda ta birnin tarayya Abuja da rundunar 'yan sanda ta jihar Kogi waɗanda a wajen yankin su ne wannan al'amari ya faru kuma har yanzu sun tabbatar da cewa suna iyakar kokarin su kuma muna sauraron mu ji daga gare su sauran bayanai akan binciken da suka gudana. To eh, wato da ka ce waɗannan eh, manyan jami'an tsaro sun shigo eh, me bincike sakamakon bincike na farko ya nuna. har yanzu muna dako sannan su tabbatar mana cewa za su duk abin da ya kamata su zakulo duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen faruwar wannan al'amari a kuma hukunta shi kamar yadda doka ta tanadi kamar yadda wasu suke hasashe shikenan da lagon ku ya karye tun da haka ta faru ba na zato kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ikon Allah ce abin da ya faru zuwa yanzu a kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ka dauka Super Eagles ta Najeriya aka taba fiye da mutum miliyan 170 da ke Najeriya ko hankalin sa ya tashi daga wajen kasan nan ma wasu suna bugo mana wayo sai mana jajin abin da ya faru kuma ina tabbatar maka da cewa za mu sake koma teburin shawara yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ai su ma waɗannan da suke kwance a asibitin za su warke kuma za a koma bakin da amma an ce taurarin ku ne kuma aka nakasa su mutane suna hangen cewar abin da ya faru kamar zai zame mana cikas ko koma baya mu ko muna da kyakkyawan zaton cewa saboda hasada da kushe da duk wani abu ba za sa Kano Pilas ta koma da baya ba. Jami'in labarin kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas kenan Lurwanu Idris, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. to mahmud to duk wata shaka da ake da ita yanzu ta kawo game da shugabanci ko jagorancin da najeriya take ci gaba da samu a harkar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle bayan da yaranta na najeriya din suka cinye ko kuma suka lashe kwata-kwata wasan da aka yi suka zama zakaru na gasar zakaru din ta matasan afirka ta goma sha biyu da aka kammala a jiya a can kasar habasha wato a babban birnin kasar na addis ababa ta da wannan kungiyar matasan ta najeriya da ke karkashin jagorancin ese borume da divine oduduru sun karasa da yawan lambobin girma kamar 27 wanda su suka fi na kowace kasa da ta shiga cikin wannan wasa din wannan lambobin 27 sun hada da 12 na zinari 8 na azurfa da kuma 7 na tagulla bayan najeriya afirka ta kudu ce ta zo ta biyu da jimillar lambobi guda 23 da suka hada da tara na zinari bakwai na azurfa da kuma bakwai na tagulla ita mai masaukin ethiopia ita ce ta zo ta uku da jimillar lambobi 27 kamar najeriya din amma na zinari ta kai na najeriya ba domin ita zinari bakwai take da su maimakon sha biyu da najeriya ta yi ba da bayan haka habasha tana da lambobin azurfa guda goma sha biyu kuma da na tagulla guda goma. to akwai alamun cewa har yanzu akwai 'yan najeriya da yawa da suke kewar tsohon kocin najeriya wato stephen keshi wanda shi da hukumar kwallon kafar najeriya suka saka kafar wando daya a rikici ya tashi da tsakanin su kuma ta dai suka kowa ya kama gabansa musamman bayan da najeriya ta kasa yin rawar a zo a gani a gasar cin kofin duniya da aka yi ta brazil wacce najeriya bata je nesa ba sannan kuma gashi najeriya ma bata samu ta shiga cikin gasar cin kofin afirka na ƙarshe da aka yi ba to amma ko da yake akwai masu kewashi akwai kuma wanda suke jin cewa kwanda najeriya ta kasance ba tare da tana tare da shi ba kamar da zamu ji a cikin ra'ayoyin da wakilinmu na jihar oyo Hassan Umar Tambal ya jiwo mana daga 'yan Najeriya da ke wannan yankin. Mutala Kamilu Mutala. Ni abin da ni gani ga lalura da ya gaskiya kamata a bashi. A bashi dama mu gani abin da zai yi. Saboda mi? Saboda akwai 'yan wasa da ya kamata ya kawo su. Kila ban sa amina tsakanin su ba ya kamata kira irin su in ba on da da sauransu gaskiya suna wasa inda suna cikin yili babu yadda za a ci mu. To baka ganin tun da bai kawo waɗanda suka dace suwa Najeriya wasa ya kamata a canza shi. To ni gaskiya ga labun da nake dibiwa ban sa abin na tsakanin su da 'yan wasa ba. Kila ya kira su irin order min gida the first time da ni ji abin da aka ce min cewa yana so a b'a shi captain Nigeria sai kashi ya ce min ba zai a ba shi captain Nigeria ba domin akwai wanda ya cancance ta a b'a shi captain akwai wanda sun ka ce me wurin nan babu yadda za a ba wanda min captain Nigeria shi yasa son na shi ma bai to ya buga muna wasa ba. sunana john john chigozie john me za ka ce a game da stephen keshi ya kamata a bar shi ya ci gaba koko a canza shi abin da ya kamata a yi a shirye shi a sa mini wani keshi orúkọ mi ni sefiu lukman a jaki mai mi torí pé kóòtù yẹn kò ṣe dáadáa kò ṣe dáadáa tó yẹ kó ṣe dáadáa ni láti ẹjọ́ ìwọ́ yẹ káwa náà ti qualify fún bí world cup. Shiko ko likuman a cikin harshen yarbanci ya ce ya kamata a canza stephen keshi tunda bai yi abin a toho a gani ba da ya yi abin kwarai da mun ci kofin duniya. a sunana alaicaccen gitan bol. Eh, wato kwangilar stephen keshi ta kare ya kamata a dawo da shi koko a canza shi. a ya kamata a canza shi saboda an ba shi dama mai yawa sannan kuma daga baya ya lalata lalata abubuwan da na kawo mana ci gaba game da harkokin wasan kwallon kafa ta najeriya wadda shine kai fagen ba za mu samu zuwa bugun african nation cup ba to saboda mi kace haka saboda akwai matches din da ya kamata ya sanya wasu yan kwallaye ya ke sanya su saboda harkokin kabilanci hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to lokaci ya da zamu hannun ku ga murtala faru kusan yanayi abin da ya saba ya ga mana wani da aka tuwa a filayen wasanni na kasashen turai a wannan karshen makon da muka baro bije murtala a yau din nan ne za a tsara jadawalin wasannin kusa da na karshe wato semi-finals na gasar kofin kalubalenka na fa na ingila gasar kwallon kafa ta biyu a daraja a ingila din to sai dai daga cikin kungiyoyi hudu da za su fafata a zagayen club din aston villa ne kadai ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagayen na semi-final biyu bayan doke west brom da ta yi a wasan kwata final a ƙarshen makon nan da ci biyu da nema wasa ya kwana tsakanin liverpool da blackburn bayan da suka yi kunnen doki ba ci ko ɗaya wanda hakan na nufin za su ƙara gwabzawa domin fitar da gwani haka lamarin yake tsakanin bradford da reading waɗanda su ma suka yi canjaras ba wanda ya ci wani yayin da kuma a wata karawa mai zafin gaske yanzu haka manyan giwayen ingila wato manchester united da arsenal suna nan suna fafatawa domin fitar da kungiya ta hudu da za ta tsallake zuwa wasannin na semi-final waɗanda za a buga a ranakun 18 da kuma 19 ga watan afrilu mai zuwa reading da bradford za su kece reni zagaye na biyu a ranar litinin ta makon gobe to amma kuma har yanzu ba a shata ranar wasan blackburn da liverpool ba wasannin na gasar ta fa su ne da suka ɗauki hankali a ƙarshen makon nan wanda ya sama ba a fafata wasannin premier ba To sai dai a kasar Spain kam an buga wasannin gasar La Liga inda wannan makon aka sami sabon shugabanci a teburin gasar domin ko Barcelona ta sake darewa saman teburin gasar inda ta ture Real Madrid wacce ta daɗe tana jagorancin teburin. Haka ko ya biyo ne bayan kashin da Madrid din ta sha a gidan Athletic da ci ɗaya mai ban yayin da ita kan barcelona ta lallasa vallecano da zunzurutun ci shida da daya. yanzu dai barcelona tana sama ne da maki 62 tare da bambancin maki ɗaya da madrid da yanzu haka ta dawo ta biyu da maki 61 atletico ce ta uku a tebur da maki 55 duk da cewa ta yi kunnen doki ne da valencia da ci daya da ɗaya yayin da valencia din take ta hudu da maki 54 su ma kenan da bambancin maki ɗaya tal a ƙasar italiya kuma juventus na ci gaba da jagorancin teburin gasar serie a duk da cewa kunnen doki ta yi a wannan makon a gidan roma da ci ɗaya da ɗaya tana kuma saman teburin da maki 58 yayin da roma ɗin ke bin ta da maki 50 napoli ce ta uku da maki 46 duk da cewa ita kan kashi ta sha a gidan torino da ci ɗaya da nema sai gasar bundesliga ta kasar jamus inda zakarun gasar bayan munich ke ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 61 tare da tazarar maki 11 da mai binta bayan da a ƙarshen makon nan ta bi hannover har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya wolfsburg ce ta biyu a tebur da maki 50 bayan da ita kam ta sha kashi a gidan wolfsburg da ci ɗaya da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka daga sokoto a nigeria to gaishe ka murtala to duka duka nan muka kawo da zamu daga aya ashirin wannan mako na labaran wasanni na wannan litinin sai watan allah ya kai a madadin dukkan wakilan da suka aiko mana rahotanni a cikin shirin yau din wato mahmud ibrahim kwari da hassan umaru na tambuwal da kuma murtala farukun sanyina ni ne ali mustapha sakwata a sashen wasu murya amurka a washington dc to yanzu kuma sai shafin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka rabon kasar Tajikistan ta gudanar da abin da masu saka ido na yammacin duniya ka kira tsabtataccen zaɓe kuma na adalci tun a shekara ta 1992. Ko a zaben majalisar dokokin ƙasar na ran ɗaya ga watan Maris bata canza zani ba, kuma ingancinsa ya gaza matakin da aka amince da shi. A cewar hukumar zaben Tajikistan, jam'iyyar People Democratic Party ta Tajikistan, wadda shugaba Imomali Rahman ke jagoranta, ta ci wajen kashi 65 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. kuma kashi 97 na masu rijista ne suka kada ƙuri'unsu. To amma a cewar shugaban tawagar saka ido na majalisar turai Nobi Nusa akwai matsaloli masu tsanani ciki har da batun kada ƙuri'a fiye da sau ɗaya da cika akwatunan zaɓe da ƙuri'un jibu, da kuma saba ma ƙa'irar ƙidaya ƙuri'a da ke nufin cewa babu tabbaci kan sahihin sakamakon zaɓe. Hakika sama da rabin ƙuri'un da aka ƙidaya waɗanda masu saka ido na yamma suka bi diddigin su ba su da inganci. ko da yake gwamnatin tajikistan ta yi wasu gyare-gyare ga dokokin zaben ƙungiyar tsaro da haɗin kan turai ta lura cewa tauye 'yancin shiga takara da 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma na taro da kuma sukunin yaɗa labarai ya rage ma masu kaɗa ƙuri'a damar yin gaban kai da kuma yanke shawara madaidaiciya sauye-sauyen da aka yi a shekara ta da goma sha hudu ga dokokin zaben tajikistan sun yi la'akari da wasu daɗaɗɗun bukatun da OSCE ta gabatar ga cibiyoyin demokaradiyya da kuma na 'yancin ɗan adam ODIHR a takaice to amma har yanzu ana buƙatar ƙarin gyare-gyare. Akasari aka nuna son kai wajen fassara doka ta yadda za ta tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da na gudanar da taro da kuma damar samun bayanai. Shugaban tawagar OSCE da ODIHR na aikin kula da batun zaɓe na lokaci mai tsawo Miklos Harasti. ya ce hukumomi na amfani da kafafen yada labarai na gwamnati wajen yada muradun jam'iyya mai mulki a yayin da ake baiwa sauran jam'iyyu kankanin lokaci su bayyana gurorinsu da shirye-shiryensu shi fa sahihin zaɓe a dimokuraɗiyyance ba za a iya gudanar da shi ba har sai an yi sahihiyar muhawara ta kafar labarai kuma akwai hukumar zaɓe mai zaman kanta sannan akwai yanayi na faɗin albarkacin baki abin takaici babu dukkanin waɗannan a cewar mr harasti amurka na mai karfafa gwiwar gwamnatin tajikistan wajen gudanar da sauran karin gyare-gyaren kamar yadda osce ta ba da shawarar a yi don a tabbatar cewa ingancin zaɓukan gaba ya kai adadin da ƙasashe suka amince da shi ta mutunta 'yancin ɗan adam da na siyasa ta kuma jaddada abin da shi ne zaɓin mutanen tajikistan an saurari shehin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To madalla yanzu kuma bari mu koma ga Usman Kabara ya ba mu labarai amma a takaice. To an gaishe ki Maryam wata kotun koli a Amurka ta ki yarda da ɗaukaka ƙara da tsohon firaministan Somalia ya Muhammad Ali Samantar ya yi a kan an caji shi cewa zai biya dala Amurka fiye da miliyan 20 ga waɗanda aka ci wa zarafi da tawaye haƙoƙinsu na 'yancin bil'adama a lokacin da suke mulki a ƙasarsa. Shi dai Samantar ya shugabanci kasar Somalia a matsayin Minister kuma ministan tsaron ƙasar na lokacin mulkin Muhammad Siad Barre a ƙarshen ƙarni na 80. tamanin zuwa farkon karni na casa'in haka kuma shugaban kasar amurka barack obama ya ba da umarnin a saka takunkumai a kan wasu jami'an kasar venezuela wanda amurkan take zargi kan cewa sun take haƙƙin bil'adama tare da kashe wasu kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba daga cikin jami'an akwai waɗanda abin ya shafa kamar shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasar da kuma daraktar rundunar eh, 'yan sandar na venezuela maryam ya abin da za mu iya ka kenan to madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.